to har yanzu dai muna nan a cikin littafin zumuntar kenan wanda sumayya abdulkadir ta wallafa kuma idan masu saro za su tuna ashirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji fa'iza na ba mu labarin cewar a daidai lokacin da muke tare da ummi da zanira sai ga kanwata walida ta shigo ta ce wai mu je in ji yaya bashir mu ukun yana ɗakinsa na da na gidan hajiya ta ce gaba ɗaya muka miƙe in mafa aka sake gyaran gwagwaro aka duba madubi aka ɗauki turare aka fece jiki tuna ɗakin ya ɗume da ƙamshi mai daɗi aka sa hoda aka fenta fuska nan da nan ta haushe gi na yi dariya na ce iye ka ga amaran babban yaya haɗuwar ba sauƙi sai ko ta kyaɓe baki ta ce ohon miki ke ce ruwa?" sai ki zuba mana ido in mun yi ‘ya'ya kun yi kai ɗaya sai ku ci naku zamanin tare da su ko? na ce ina ta Allah ba taki ba Allah ya kiyaye insha Allah ni ma ba zan ƙara shekara gidan iyaye na ba Allah zai kawo mun nagari na kowa kuma zaɓin zuciyata to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba Albishir ga masu ra'ayin sauraron labaran da Ahmad Isa ke karantawa masu nishadantarwa, ilmantarwa da kuma faɗakarwa. Albishir ɗin ko shine yanzu haka mun tanadar muku baƙin labarai masu yawan gaske da Ahmad Isa ya karanta waɗanda za ku iya saurara kyauta a YouTube channel ɗin Ahmad Isa mai suna Lafazi Communication. Wato ko a yanzun nan kuka je YouTube kuka yi typing din lafazi communication l E f E z i lafazi communication za ku tarar da waɗannan daɗaɗɗen labaran da ba su da nasaba da waɗanda muke gabatan muku yanzu haka a rediyo da hirarrakin da muka karasa ɗakin su yaya bashir kenan ummi ta faki idona ta yi min gwalo a tare muka yi sallama yaya bashir ya amsa kowace mu ta samu kujera ta zauna yi bashir na faɗin ummitawa dawo nan mana yana nuna kusa da shi ta yi murmushi tana sun koyar da kai ba ta amsa ta yin nashi ba ta zauna a gefe na shi da yaya aliyu ne wanda tsam ya taso daga inda yake zaune ya zauna a masangalin da zanira ke zaune ya zauna cike da kulawa ya ke tambayata ya bibi na dai yana motsi sosai ko cikin murmushi ta amsa gashi nan yana ta yi kama zai kwance min zani murmushi ya yi suka ci gaba da hirarsu bashir ya taso daga inda yake ya nuna min kujerar da ya miƙe ya ce ke gwarwa ja jiki ki bani wurin zama muna kusa da matata sumsum na miƙe na tashi kusa da matashi a zuciyata ina da na sanin biyo su don kamar da gayya suke yi don su ci min fuska sai dai tun can ina girmama yaya bashir saboda yadda baya nuna bambanci tsakaninmu da zanira da kowa cikin gidan hajja na haɗa hannuwa na biyu na tallabe haɓa ina kallon su suna barkwancin su suna dariya babu wanda ya damu da ni kamar ma sun manta da ni a ɗakin takaici fa ya ishe ni na miƙe zan fita aliyu ya ja gefen zani na zan gifta su na jiyo amma ban yi magana ba ya ce dama ba wani abu ya sa aka yi kiran tare da ke ba maganar liyafa kaduna ce ta gobe mu za mu sa ankon shadda da su ummi ke kuma tun da kin saki naki auren don bana ce an sake ki ba sai ki sa wannan ya nuna min leda shaƙe tab da kaya a wajen maman kaduna na amso miki cikin kayan da tsohon mijinki niyyar baki tsiya ta hana ki kwantar da kai ki ci arziki ya tattara ya barki bayan ya dankara miki sakin wulakanci har guda tara don uku sau uku tara kenan in ba su yi maki ba ki faɗa a je a buɗa a canjo miki don babu abin da zai yi da su in zai yi sabon aure ma na tabbata sababbi zai yi wa sabuwar matar duk da na san ko zai yi ba nan kusa ba don kin san matuƙa jirgi mata ba su suka yi ba kullum a tsaye suke kwana cikin iska ba lalle ya damu da yin aure nan kusa ba suka kwashe da dariya baki ɗaya kallon yaya aliyu kawai nake yi ina lissafa shi cikin sahun ɓoyayyun makiyana waɗanda ke sanye da fatar damisa suna ƙaryata akuya ce yaushe yi aliyu ya koma haka yaushe ya zaɓi fa'iz ya banni hawaye suka zubo min waɗanda duk ƙoƙari na kasa mai da su na so in sa kai in wuce ba tare da na ce da su komai ba amma zuciyata ta ƙi amincewa ko da ban iya na rama ba ba zan nuna karya ba don haka na ce ko da ba ni da wanda zan aura a halin yanzu na fi ƙarfin sutura da zan sanya a jikina allah ya hore min abin da zan ɗinka ma kaina in yi fitar bikin ummi ko da bai kai nasu tsada ba aƙalla dai ba za a ce an ganni tsirara ba don haka ba sai na ɗaura na fa'izun ba ko a san da yake mijina bai yi arzikin da zai ɗinka mun sutura ba a ya baro yi min sutura a sanda nake da bukatar ta balle yanzu da igiyar ta tsitsinke alaƙa ta birariya don haka yaya aliyu ina ganin ku nemo wanda za ku yi wa gorin sutura ba daidai fa'iza ba suka sake kwashewa da dariya alamar zole na yi masu daɗi dukansu sai hajiya fa'iza suka ajiye jinjina da hannayensu to ganin sun mai da ni mahaukaciya sai na fito na basu ina matsa hawaye zuwa falon anti zainab ba za bebi ke ja min zani ai ban san san da na ture ta ta faɗi gefe tana kuka ba anti zainab maman yaya aliyu ta tare ni tana tambayar me ya faru nake kuka ina kuka na zayyane mata wulakancin da suka yi mun dukkansu ta ce fa'iza duk ke kika janyo wa kanki da kin kwantar da hankalinki da fa'izu da duk hakan ba ta faru ba kin san dai duk cikin su fa'iz ya fi su komai har shi yayan kwabon tana nufin aliyu amma kika rufe ido kika baɗawa idon ki toka da bala'i da rashin arziki har ya gaji ya tafi ya barki don haka baki da hujjajjin haushin su ummi ko mazajen su anan. ƙoƙari nake in danna tasirin maganganun anti zainab a zuciyata ta hanyar turawa gidan hajiya a ɗauko mun wani tsalelin leshi na peach color asalin shi marigayi na zin sani ya ɗinka min ya ɗinka min shine wai in yi fitar fatin bikin shekara haihuwar wani abokinsa da aka yi to a lokacin a ranar sai na tashi da zazzabi dalilin rashin zuwa na kenan na ninke na goge leshin na ɓoye can ƙasan kayana ina da takalmi da jaka su ma mahaɗin leshin duk ban taɓa sanyawa ba abin da yi min cikas inda zan samu gogoro ba tare da na kula waɗanda muka yi amfani da su yau ba a take na ɗoma yafi na fita na je salon aka gyara min kai da satin na burgewa na kuma ji aka haɗa min gwagwaro yadda nake son shi wato light pitch aka yi min gyaran aka yi fa da wankin kafa na yi sumul da ni na dawo gida na kulle kaina cikin kallabi kai ba za ka ce an taɓa shi ba na haɗa kayan da gwagwaron na ɓoye a ɗin anti zainab wurin sha biyun dare bacci ya so mu fisgata sannan su umma suka shigo ina kwance a gado sai ta cire gwagwaron ta kwaɗo min shi kansa gwagwaron ƙamshin turaren bashir yake yi na ja wani wawan tsaki na tura gwagwaron daga kusa da ni ko me zan ji wa haushin oho tana so ta gaya min ne ta haɗa jiki da namiji to ko me zan ji wa haushin oho banza an ba ta siɗin turawa shine za ta zo ta yi wa mutane fifika har warin tabar da aka ci yaya bashir yana sha take yi sai ko na ce Ban banza mahaukaciya ban san sadda furcin ya amayo daga cikina ba ta yi dariya ta ce ai do hauka ta ban kai ki ba to ya bashir ya ce a gaya miki kada ki samu damuwar rashin abokin haɗi a gobe don couple evening ne za a yi miki mijin roba da ya yi sa'i da ibrahim a shari'a na so don noma ta amma sai na fasa ta cancanci bakar magana ita ma don haka na yi gyaran murya daga kwance na ce babba hauka ta wuce ka kai wa miji kanka a tsoron gidan iyaye don haka ban ki hauka ba ke naki salon na zamani ne nawa kuwa tsohon yayi ne ni kan ku bar mijin roba ku na yafi ba a matsa nake da namiji ba da har sai na riga malam masallaci fati ba don kowa zani ba sai don kar ku ɗauka wulaƙancin ku da cin fuskar ku ya hana ni sakewa ne ko ina baƙin cikin rashin miji har hakan ya hana ni shiga mutane ina fatan kin gane ummi ta tafa hannu ta ce yeho yarinya wallahi kin ce a baki kyautar amsarki in dai wannan shine hauka don allah a naɗa min sarautar mahaukatan duniya akan umarnin iyayena nake ba kuma zan taɓa ganin ba daidai ba tun da na bi su su nake wa biyayya ke kuma mai hankalin da ya fi na kowa da kika tasar ma kisan kai fa wai ma tukunna ina hankali ga matar da ta titse mijinta da duka da zagi ya sake ta matar da ta ɗauki kwalba ta rotsawa mijinta ai ta tabbata tsinanniya ana haka zanira ma aka cire mayafi aka jefo min eh na ji kamshin turaren yaya aliyu kan babu shakka amma ita ma ta cancanci a tanka duk da dai ban san ita ɗin da me za ta mayan mun ba na ce an da ya ji kunya wallahi tsofai tsofai ga goyo ga turtsetsen ciki amma ba a fasa jaraba ba hmm, shi ma yaya aliyu ai daga labulan ɗakin ya yi yana faɗin zanira ina wayata da na baki ki samun caji Duk kake ji na ɗauke wuta kamar ba ni ce mai magana ba ya dube mu suna ta sheƙa dariya kamar sun samu motsatsiya ya ce me take cewa ne sai na miƙe gaba gaɗi na ɗauki ɗan kwalina na ɗaura na bar musu ɗakin ina jinta tana cewa da shi zagin mata ke yi ya ce ba ya tsiro a yi da tuni jikin nata mijin ba masaka tsinki to washe gari tun safe su ummi ke shirin wucewa kaduna liyafa sai shirya kaya ake motocin da za su kwashe su ba su zo ba sai bayan azahar suka shiga suka tafi da ƙawayenmu duka daga can ne za su shirya zuwa wajen da aka tanada don yin liyafar. ina kwance a dogo kujera ban ko motsa ba ina kallon fitar su ɗaya bayan ɗaya yaya aliyu ya shigo yana ɓallin links ɗin hannun rigar shi ya ce da zanira madam mu je ta tashi wata tikisa da ita kamar alkubus shi kuma aka sakala hannu aka tallafe ta haka suka fice ko kallo na ba su yi ba da ya buɗe mata gaban motar shi ta shiga ya rufe ya zagaya shi ma ya shige bashir fa aka kama hannun amarya mai kama da gimbiya don kyau da ɗaukar ado suka fice har sun kai kofa ya juyo yana cewa da ni goruwa mijin roba ki fa yana jiran ki a waje ya yi sa'idu an baki kaya kin kyamsa to ba damuwa e, na jikinki ma ina gaba laifi kya samu waje ko teburin iyaye ne wani gululu ya zo ya tokare ne ya ƙi wucewa ya tsaya min a makoshi amma fa'iza ai fa'iza ce ina da kifaɗi don haka sai na ce allah sarki ya ya bashir to ka sallami mijin robar fa'iza ko babu shi za ta rayu ka san mace allah ya mata jure iya rayuwa ba tare da namiji ba namiji ne bai iya rayuwa mai daɗi sai da mace ina nufi namiji zai iya sakin mace ta zauna gidan iyayenta ba tare da ta yi wani auren ba kuma ta zauna lafiya amma shi namiji a ranar da ya yi sakin ma zai iya kawo wata ka gane ya ce ohonki kuma tsoron shan kunya ya hana ki dai zuwa fatin ba ki da sauran bakin surutu da haka ya fice sai na miƙe tsan bayan fita su na wanka na ɗauko lesina na sanya na saki dogon gashi na a gadon bayana na karkata gwagwaro na tsaye da shi daidai goshi na janyo takalmi da jakata cikin kwalinsu mai tudun dunduniya siririya da siririya igiya daurewa na fitar na sanya na rike fos ɗin mahaɗinsa wanda kuɗin mota kawai na zuba a ciki nan da nan na hau walƙiya kamar wata ɗandaren goma sha hudu na kawo 'yan kunne kala adon lesin na ɗaura shimarin pals hannu wuya kunne da idon sawu sai waleniya nake duk motsin da na yi ni kaina yau na yi mamakin yadda nake don ban taɓa tunanin haka allah ya kyautata surata ba sai yau na fito haraba gidan baba ibi babu kowa don haka na tura wani almajiri ya yi min hayar tasi kafin mintuna goma sai gashi ya dawo cikin mota tare da mai tasin na ce da mai tasin ya yi duk iya gudun da zai iya ya kai ni indo sports hall na garin kaduna cikin sauri ko nawa ne zan biya shi a nan da nan ya ce in shigo mu tafi to ɗakin taron ya cika ya batse babu masaka tsinke da kyawawan iyalinmu tabbacin a yau dangin muna buki kasurgumi da ba su taɓa yin kwatankwacinsa ba a cikin tafiyar natsuwa na shiga ratsa taron jama'ar suna kallo na tabbacin ba su tsammaci zuwa na ba ma balle wannan shiga ta firgitarwa ashe wajen ciki yake da abokan fa'iz na kaduna polytechnic irin su siraji nuhu wanda a halin yanzu ma'aikaci ne a babban bankin tarayya da wasu daga cikin abokansu da yawa suka miƙe suka tarbe ni muka jero tare sai tafi suke yi da dariyar farin ciki yayin da mawaƙin da ke cin kasuwarsa a wajen ya karkatar da akalar waƙarsa gare ne ya ƙyale su ummi cewa yake takawarki lafiya gimbiyar abubakar fa'iz giwa amarya fa'iza amarya fa'iz giwa suraj tun da na tako ta cikin hol ɗin yake mun liƙi a madadin fa'izin su kenan ni kan ko a jikina a raina faɗi nake wahala ce bata ishe ku ba ko kallo ba su ishe ni ba to wajen fa ya hau tsine da kiraran abokan fa'izu masu bidiyo da masu kamara suka jiyo da akalarsu kanmu gaba ɗaya abokan fa'izu ɗauka ta suke hotuna wasu bidiyo da wayoyinsu ina kallon bakin su yaya aliyu da ke high table ya ƙi haka mama da tarin hamshakun matan da ta gayyato a nan yaya rabi ta hawa da mama da kanta suka taso suka tarbe ni suka hana ni isa ga mazaunin su ummi girgiza kai nake cikin son kecewa da kuka ina yi musu nuni da kasu banne in wuce amma sun ƙi haka. mama fa ta riƙe ni gangan haka ummi da bashir zanira da yaya aliyu tasowa suka yi daga mazauninsu ya saura babu kowa a gaban mawaƙin cikin filin sai mu 'ya'ya da jikokin hajiya da ƙawayen maman kaduna sai ko sirajo da ya rufa min asiri suka shiga mana liƙi ni da sirajo sai ka rantse da allah shine angon nawa kazalika ummi da bashir zanira da tritsetsin cikinta da yaya aliyu rungume da ita duk suka buɗe bakin jaka suka shiga muna liƙi ta ko'ina daɗi ne ko menene ya yi yawa a sai gane kuka ya kece mu albishir